يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين وبنجي يا ايها الذين امنوا ya waɗanda suka yi imani in tuti'ul ladzina kafaru idan har kuka biyayya ga waɗanda suka ko kuka biye musu cikin abin da suke cewa ku yi ko ku aikata yaruddukum ala aqabikum za su mayar da ko baya akan digadigan ku fatanqalibu khasirin sai ku juya kuna hasararru ma'ana za su zama sababin yin riddarku da barin addinin wannan magana ana fuskantar da ita ne a karan fari zuwa ga su dai sahabban da suka je yakin Uhud domin lokacin da aka yada jita-jitar cewa manzo sallallahu alaihi wasallama ya mutu munafukai suna ta cewa tun da ya mutu shikenan kowa ya bar addinin sa kawai mu koma mu je mu yi sulhu tsakanin mu da yan uwan mu da muka bata da su muka yi hijira muka baro gari saboda su mu je mu sasanta da su da'una nadau aidina ala aidihim ku kyale mu je mu dora hannaye mu akan nasu mu musu baya a shikenan ayi sulhu to kaga wannan da'awa da munafukai suke yi da'awa ce ta kokarin mayar da mutane baya da'awa ce ta mutane su yarda shi yasa sai Allah ya faɗakar da mu nan ya na amanu ya waɗanda suka yi imani in tuti'u fariqan min alladhina in tuti'u alladhina kafaru in kun bi waɗanda suka kafirta yaruddukum ala aqabikum za su juyar da kukan daga dagan ku ku dina bi yawa maganganun sun cewa wai ku bar addini nan ya riga ya kare addinin na Allah ne addinin na Allah ne shi sa aka gane fiqihun sayyidina Abubakar Siddiq lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasu rasuwa din ta gaske ta ya mutu sallallahu alaihi wasallam da yawa daga cikin sahabbai labarin ya dumauta su ya tayar musu da hankali ta yaya za a ce annabi ya mutu sayyidina umar dan khattab yana cikin waɗanda shi ba su yarda ba cewa annabi ya mutu sayyidina abubakar lokacin da abin ya faru yana wani gidansa na gona a bayan garin madina ya shigo cikin garin madina ya ga gari a rikici ya tambaya me ya faru aka ce ga abin da ya faru amma ga umar dan khattab can ya tsare mutane a masallaci ya zare takobi ya hana kowa magana ya ce shi bai yadda ba a ce annabi ya mutu ya sai na abubakar ya shigo masallaci ya ga mutane halin da suke ciki sai wuce su bai ce musu komai ba sai ya shiga ɗakin umma na aisha tun da ana aka ziyarci annabi domin lokacin da annabi baya da lafiya yana rabon kwana a tsakankanin matansa yawa ɗauke shi a kai shi can ɗakin gobe a ɗauke shi a kai shi can ɗakin duk da fa baya da lafiya ɗin san mata ba sa yafe kwanakin su sai an yi da gaske ba yi da lafiya fa amma yana ko sai an kai shi shi kuma ya fi son ya zauna a ɗakin Aisha to dan saboda haka da kanshi sai ya rika cewa aina ana gadan gobe a ina nake sai a ce ɗakin Hafsa ya ce jibi fa ɗakin Ummu Salma gata fa ɗakin waje har sai ya ce to daga nan fa idan an ce ɗakin Aisha sai su ga yayi farin ciki <laughs> sallallahu alaihi wasallam da karshe dai tara su ce ku yi mun afuwa a jiyace na ɗakin aisha suka ce mun yafe a kai ka ɗakin aisha a jiyace ka yana ɗakin aisha allah ya karɓi rayuwarsa yana daga cikin alfaharin ummuna aisha ta ce ina tallafi da annabi yana tsakanin kirjina da wuyana da muƙamuƙina allah ya karɓi rayuwarsa aka ce to yana za a kai shi abin ne ka'ida annabawa ana binne su ne a inda suka mutu kaga anan wurin wata falala ta ummu na Aisha za a sake binne annabi kuma a dakin ta bayan ya rasu a hannunta to lokacin da sai na Abubakar ya shigo ya ga mutane a masallaci ya wuce su bai ce masa kawai sai shiga dakin ummu na Aisha sai ya tarar da annabi yana lallaba da mayafi an rufe shi da wani mayafi da ya bude shi ya kalle shi ya matsa kusa da shi ya tabbatar lalle ya cika ya ce mahaifana su zama fansar ka ya rasulallah babu yadda za a Allah ya hada maka mutuwa biyu mutuwar da ake yi ta farko ka riga ka yi ta daga wannan kuma ba kai ba wata mutuwa har abada sai ya durkusa ya sumbaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tafta hayyan wa mayyitan ya rasulallah ya ce kamshi kake lokacin rayuwarka kamshi kake har bayan ka mutu ya rasulallah sannan ya tashi idanunsa na hawaye ya rufe annabi sallallahu alaihi wasallam da mayafinsa sannan ya fito ya zo ya samu umar dan khattab na magana ya ce umar yi shiru umar ya ce ba zan yi shiru ba yi shiru ya ce ba zan yi shiru ba sai sai na abubakar kawai ya hau kan mimbar ya ce innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiru dan mutanen da suke sauraron umar sai suka yi banza da shi sai suka juyo wajen sayyidina abubakar da ya gama khutbatul haja da manzon Allah ke bude maganganu da ita sai ce ya ku mutane man kana ya abudu muhammadan fa inna muhammadan qad mat wa man kana ya abudu Allah fa inna Allah hayyul la yamut ya ku mutane duk wanda yake bautawa Muhammad to Muhammad da ya riga ya rasu Allah ya karbi kayansa wanda ko yake bautawa Allah to Allah rayayye ne wanda baya mutuwa sai ya karanto ayar da muka bude tafsiri da ita wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله شاكرا sahabbai kowa sai ya ta maimaitawa sai maimaita ayar abdullahi dan abu ce wallahi sai mutane suka zanto kamar ba su san wannan ayar ba sun manta sai yau ne suka fara jinta daga bakin sayyidina abubakar daga nan sai kowa ya sallama eh Allah ya karɓi rayuwar annabi Allah ya karɓi rayuwar annabi sai aka shiga sabani na biyu ina za a binne shi to tunda yanzu an yarda ya rasu a ina za a binne shi wadansu suka ce a kai shi bakai wadansu suka ce a kai shi masallacinsa nan ma sayyidina abubakar ya kawo hadisi ya ce annabi da kansa tun yana da rai ya ce Allah baya karɓar ran wani annabi face sai an binne shi a daidai inda ya karɓi ransa ba a cirawa da shi ko ina to aka binne shi a dakin umar Aisha ma'ana dai ko shakka babu wannan an fahimci sai da na Abubakar cewa rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake da rai shine shugaba dukkan abin da shugabanci yake nufi shine shugaba kwamandan yaki halifa amirul mu'minin zaka ce masa duk abin da kake so ka bayar na mukami na daukan nauyi manzo Allah ya ji ya gani limami a idi limami a kunsa salawati limami a juma'a sallallahu alaihi wasallam a kawo hari garin madina kafin mutane su farka daga barci su je su ga ina ake kai harin ko sun ji wani kara sun dauka hari aka kawo sun fita su je su ga me ke faruwa sai sai ga annabi na ka hanyar dawo tuni ya je ya ga me ke faruwa yana cewa lam tura'u lam tura'u ku kwantar da hankalin kwantar da hankalin ya je ya gano me yake wajen shugaba da dukkan ma'anar shugabanci ta tattara gare shi sallallahu alaihi wasallam to amma wannan baya nuna dawwamar tun da ubangiji ta'ala ya rubuta kasancewarsa dan adam bil adama bashar min al bashar ya rubuta kasancewarsa annabi manzo irin zai shuɗe yadda annabawa suka shuɗe tafiyarsa ba ta nufin mutane su bar addini tafiyarsa ba ta nufin mutane su ja baya da haka jita-jitar da munafukai suke yaɗawa sai Allah ke kiran mummunai in fa kuka biye musu to za su ku yarda in tuti'u allazina kafaru yardukum ala aqabikum fatanqalibu khasirin balillahu mawlakum Allah shine majibincin lamarinku ba manzo sallallahu alaihi wasallam ba manzo Allah tsakanin shi da ku isarwa ya isar kuma kun girmama shi girma da ya kamata ku yi masa a lokacin rayuwarsa kuma za ku ci da girmama sunnarsa da biyayya gare shi har bayan rasuwarsa amma ilahantaka da siffofi na rububiyya ke bantattu ne ga Allah balillahu maulakum Allah ne majibincin lamarinku wa huwa khairun nasiriyan kuma shine fiyayyen masu taimako gaba daya